Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako yaya da zango ne a jihar Neja, inda gwamnatin ƙasar ƙarƙashin ma'aikatar albarkatun ruwa da bankin raya afirka suka horas da manoman karkara dabarun noma na zamani da za su taimaka wurin yaƙi da ɗumamar yanayi da yanzu duniya ke fama da shi wato climate change a Turanci. wannan horo da aka baiwa waɗannan matasa ƙarƙashin shirin na haɗin gwiwa da ake kira pdac ba wannan karo ne na farko ba aka fara gudanarwa an ɗauki shekaru sama da goma ana yinsa a wasu ƙasashen yammacin afirka da zummar sauya rayuwar al'ummar ƙasashen da kogin niger river basin ya ratsa hajiya fatima gaidam wadda ita ce ta wakilci ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar yayin ƙaddamar da shirin a jihar ta yi ƙarin haske dangane da abin da ma'aikatar su ke yi tare da muhimmancin wannan shiri ga Najeriya musamman ga manoma ita wannan ma'aikata tamu tana aiki ne akan dumaman yanayi wato climate change issue program ne wanda bankin raya africa wanda ake kira african development bank tare da haɗin gwiwan wasu development partners kamar european union green climate facility gcf da kuma eu suka bada don a taimakawa mutanenmu na karkara game da wannan dumaman yanayi da afirka da kuma duniya gaba ɗaya take fama da shi so a bisa ga wannan dalilin ne shine wannan ma'aikata ta haɗin gwiwa da institute of research na da ke amadu bello university zaria don a faɗakar a ilmantar da manomanmu akan wannan shi al'amari na dumaman yanayi da kuma yadda za su tafiyar da noma da dai sauransu so a bisa ga wannan abubuwa an koya wa manomanmu yadda za su shuka yadda za su yi shuka because shi wannan dumaman yanayi ya zo da abubuwa da yawa a wani guri za a je a yi shuka um, uh, ambaliya ya zo ya kwashe a wani guri za a yi shuka da wuri ruwan ba zai sauko ba so an koya musu yadda za a bi da wannan abubuwa gaba daya bisa ga basu uh, iri mai inganci da kuma ilmantar da su yadda za su yi shukan kanshi yadda za su kula da gonan yadda za su sa taki komai da komai dai so wannan aiki shi federal ministry of water resources ita ce ainihin executing agency din amma tare da haɗin gwiwa federal ministry of agric Federal Ministry of Environment kuma NIMET uh, Nigerian Meteorological uh, Agency da NISA Nigerian Hydrological Agency da sauran wasu technical partners da su muke haɗin gwiwa a wannan aiki na PIDAC wato Program for Integrated Development and Adaptation to Climate Change in the Niger Basin. To shi kasan irin wannan aiki in za a kawo yana tattare da abubuwa da yawa. Wannan shi ainihin PIDAC project regional project ne wanda ana yin shi a ƙasashe guda tara da Najeriya na ciki ita kaɗai ce ma ƙasa da take turanci a ciki sauran duk masu ƙasashe ne masu French speaking muna da Burkina Faso akwai Mali a ciki akwai Cameroon akwai Chad akwai Niger ƙasashe tara so shi wannan program an ɗau lokaci ana shirye-shiryensa ya kai yanzu tun 2019 so yanzu an zo ga implementation stage na shi wannan project kuma wannan project din ba wai hanyar harkar noma ne kawai muke da shi ba muna da component guda uku muna da Ba ya kunshi dai abubuwa da yawa to wannan daya daga cikin abin da program ɗin take kenan gwamnatin najeriya ta baɗi haɗin gwiwa sosai ta ba da abin da ya kamata duk gudunmawa da ya kamata ta bayar don a yi wannan shi aiki saboda al'umman ta su amfana da shi so muna tunani dai ita the whole project din Najeriya din akalla za mu yi tocin din mutane not less than miliyan hudu kafin mu gama aikin. Cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar amadu Bello da ke zariyar Najeriya ce ke jagorantar wannan shiri wakilinta farfesa ado yusuf wanda ya jagoranci horar da manoman ya yi mana ƙarin bayani akan yadda suka bai wa manoman horo tare da bayyana yadda sabbin dabarun da suka koyar za su taimaka wa manoman gaya menene ake nufi da climate change shine ɗumamar yanayi abu ne wanda duk duniya ga baki daya ana maganar shi wanda ɗumaman yanayin nan yana zuwa da, da salo daban-daban ya danganci inda mutum yake a waɗansu wurare za ka ga ɗumamar yanayin nan ya zo da wato ambaliyan ruwa wurin da ba su saba samun ruwan sama ba sai ka ga ruwa ya zo har yana ambaliya waɗansu wuraren kuma sun saba samun ruwan sai kaga kuma ruwan ya ɗauke ba su samun kamar yanda suka saba samu ko kuma yanda ruwan idan za a yi kamar wata biyar ana samun ruwa sai ka ga gaba ɗaya a cikin wata uku ruwan an same shi kuma ya ɗauke wato bai kaiwa ko kuma wani lokacin za ka ga waɗansu cututtuka ne wanda ba a san su ba saboda yanayin ɗumaman yanayi abin da ya shafi kamar harkan ah, noma mu wato iar abin da muka fi shahara a kai shine kirkiro ingantattun irarruka waɗanda za su taimaka ma ainihin manoma mu a cikin wannan project din sai muka ce to abubuwan da suka faru kusan shekaru biyar zuwa bakwai a najeriya shine yanayin ruwa ya canza babu garanti lokacin da za a fara ruwa da ɗaukewan shi to na daga cikin dabaran da aka da muke amfani da shi a wannan project waɗannan irarrukan da muka ba manoma akwai waɗanda suke jure rashin ruwa kaga masara misali akwai wacce da yawa idan ka shuka masara aka ce an samu kaman kwana goma hakan nan ba a yi ruwa ba to takan yi yaushe har ta mutu to wannan takan iya jure kwana bakwai zuwa kwana goma ko da ba ruwan sama idan ruwan ya dawo za ta ci gaba da rayuwanta hakan nan kuma kamar inda na ce ruwa bai kaiwa yadda ya kamata a da dai masara sai ka ga sai ta samu kusan kwana ɗari da ashirin wato wata hudu kenan cur kafin ta isa girbi to sai ga shi yau a wannan project din manoma mun kai musu iri wanda a cikin kwana saba'in za su girbe shi to kaga wannan zai taimaka wurin yaƙi da dimaman yanayi da, muke magana a kai sai kuma misali maganan ambaliyan ruwa da kuma zaizayen ƙasa waɗannan dabarun da muke shuka dangin wake dangin wato su waken soya da sauransu su suna taimakawa wurin rage zafin hasken rana domin duk inda ka shuka waken soya ka shuka shi ainihin yadda muka ba da shawaran abi za ka ga yana rufe ƙasa ne ga baki ɗaya da kai mai noma na farko to shi ke kenan ka sallame shi ta abin da maganar noma babu kuma to wannan rufe ƙasan da yake yi yana taimakawa wajen rage zafin rana akan ƙasa illa kuma idan rana ka bari yana bugun ƙasar nomanka shine kwayoyin halitta masu amfani wanda suke taimaka ma lafiyar ƙasar ranar zai kashe kuma bayan zafin ranar nan ya kashe idan iska ta zo hakan nan kaga za ta kwashe ƙasan da ya gaba da shi ko kuma idan ruwan sama ya zo ta amma idan ka sa abubuwan wato shuka wanda suke rufe ƙasa su waken kuma ka shuka su kurkusa kamar yadda ake ba da shawara a su wato ainihin masu bincike to zai taimaka kwarai wurin lafiyar ƙasarka da kuma duk waɗansu sinadarai masu amfani a cikin ƙasarka ba abin da zai same su suna nan a shekara da shekaru to waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muka yi gwada manoma wanda zai taimaka musu wajen yaƙi da ɗumaman yanayi da ake fama da shi kaga kamar shi kan shi ma taki misali a inda yadda muka nuna musu kila inda za ka yi amfani da buhu biyar in gana naka ga naka za ka yi in ka binne ba za ka yi amfani da sama da buhu uku ba to kaga a nan amfani hakan shi ne za ka rage kuɗin da za ka kashe wurin noma a tun da taki daga buhu biyar ka dawo buhu uku kuma za ka samu abin da kwatankwacin wancan buhu biyar ɗin zai baka na uku shine duk buhun taki da ka gani an yi amfani da wato ainihin gas ko fetur wajen yin shi to waɗannan kuma yawan amfani da gas ko fetur suna taimaka wajen ɗumaman yanayi shi yasa ka ga misali yanzu nan ana ƙoƙarin kawo motoci waɗanda ba su amfani da fetur to duk inda kuma ake yin taki sai an yi amfani da da gas da fetur sannan za a iya yin taki to kaga indirectly idan ka rage takin da za ka yi amfani da shi ka rage wato fetur da za a kona kenan in kuma ka rage fetur inda da za a kona shi kuma kaga ka taimaka wajen yaki da dumaman yanayi so abu ne wanda yake wannan yana shafan wannan wancan na shafan wannan kaga ta ɓangaren mataki kenan kawai ka rage ah, wannan matsala na dumama yanayi banda wancan bayanin da na yi na abin da ya shafi rufe ƙasa wato da shuka da kuma waɗannan irarruka wanda suna taimakawa za a same su da wuri ko mun ƙanƙancin damina mutum zai samu abin da zai ci har kuma ya siyar. Alhaji Abubakar Baba kuwa guda ne daga cikin manoman da suka samu wannan horo ya ce sun kwashi ilimi kan ɗumamar yanayi da ma hanyoyin kauce masa cikin harkokin nomansu ga kuma abin da yake cewa uh, matsalar dumamar yanayi ko da ake ce climate change a turance alamar da ke mun koya sosai kuma in allah ya kamu baɗi za mu wato aiwatar da wannan tsari da ake mana domin lallai kan mun gan fa'idan ta an da na riga na faɗi farko kuma daidai ne mun gan zahiri wato canji akan al'amarin nan farko dai lokaci ne wanda ke abu da muka koya farko ba za mu yi wato kasa guya ba idan muka fara samun wato farkon ruwan sama ya lakai mu lokaci za mu fara ne shiri gadan-gadan da ke akwai duk taki komai da yake na batun noma mu gan mu same ta a cikin lokaci kuma mu fara daidai da ya kamata wato magani na zamani da ke bukata a aiki da shi a lokacin fara wannan aikin noman za mu amfani da su ma mu bi mu gan ainihin domin kamar ita iri yana bukata ma a samu iri wanda zai kasance ya yi a cikin lokaci domin matsalolin kyan ga irin namu yakan ɗauki fiye da watanni uku kamin a samu a yi amfanin ta a fesa ɗinta amma wannan dabarar da aka yi mana wallahi ko cikin kwana saba'in wato wata wata uku za a girbe amfani gona sosai so batun ambaliya na ruwa ko yanayi canza yanayi zai kasance sauki ne ga ita wato ga musamman manoma so idan muka bi ainihin dizi abu da ke aka kwadda da mu gaskiya za a samu sauki shi ma malam yakubu abubakar ya ce wannan horo da suka samu zai taimaka musu musamman yadda suka koyi hanyoyin yin shuka da zuba taki wanda tuni suka fara ganin sauyi a noman da suka yi a damunar bana ya kuma ƙara da cewa za su koyar da sauran 'yan uwansu manoma domin a ci gajiyar wannan shiri. Uh, wannan da aka kaddamar gaskiya ya shafe mu da yawa kuma ya shafe mu da kyau saboda mun koya abubuwa sosai musamman inda ake noman masara da kuma noman beans, da kuma noman shinkafa da kuma beans ainihin farin wake kenan musamman gaskiya za ka gan a baya dai inda muke da kasa da yawa da faɗi za mu shuka abubuwa sai ga lokacin girbi za mu same shi da yawa ba amma inda aka koya mana za ka samu kasa land kaɗan kawai dan kaɗan kuma inda aka koya mun mutum ya bi haka sai ka samu amfanin gona sosai gaskiya abin da muka koya kenan kuma lokacin sawa inda ake sa taki da mu muna dai kawai muna yafa taki ne sannan kuma wannan da inda aka sa taki an nuna muna ana dasa ne ana shuka taki ne ba yafawa ake yi ba ba bai fi ma rana ɗaya da suka zo suka koya muna ba a wurin ko a makaranta ma za ga akwai su da suka suna fahimtar tica da sauri akwai su kuma sai a hankali wani su kuma sai ya kafin su ɗauka amma wannan da suka zo suka yi muna bayani mun gane ba wani ɗaukar lokaci sosai ba ne sannan kuma a noman da muka yi amfanin gonan da za mu samu yanzu nan shi zai fi na da da muka samu kamar filin da muka samu ko a ce masara a buhu biyu to yanzu nan ka inda suka koya muna muka yi a yin da muka gani amfanin gonan ba mu girbe ko ba amma muna misali za mu samu kasan saboda da aka kira mu aka koya muna mu kungiya ne sannan kuma in Allah ya damu za mu koma kauyen mu za mu nuna sauran manomai da ke cikin mu saboda su ma su samu fahimta su samu amfanin gonan inda mu za mu samu namu kasan in ka samu abu in ka ce kai da za ka rike kai wannan ba amfani saboda wannan program da suka kawo mu muna so kowa ya san cewa program din yana da amfani zan in Allah ya yarda muka koma kauye kuma muka bayan ma muka yi girbi amfanin gonan mu za mu sa su sani a garin mu za mu sa su sani kamar mun samu amfani sosai yawwa Baya ga horon da aka baiwa manoman an kuma tallafa musu da ingantattun irin shuka da kuma takin zamani mara illa ga ƙasa. Tallafin da manoman suka ce ba zai misaltu ba a gare su. Gaskiyar kam tallafi da aka zo mana da shi ba ta kirguwa. Da farko sun nuna mana dabarun wato noma na zamani sannan aka kawo iri da kuma taki mun nome shinkafa a gurin masara waken soya da kuma wato farin wake a nan wannan lokacin kuma a gaskiya wannan kokarin nan da aka yi mun gan fa'idanta sosai domin ta nuna mana bambancin noman gargajiya da muke yi da kuma na zamani nan domin ana kokarin a gan an samu sauyi na da za a samu abinci a cikin wato kankanin lokaci kuma daidai mun gan ta ba kaɗan ba ne abin da yake akwai ma wato mutane dama sun nadama domin su ba samu sun shiga wannan al'amarin ba sabili da haka mu ma sun ma ce mana za a ɗauki mutane a cikin mu a kai mu a jiya horar da mu a nan lokaci gaba kaɗan in Allah ya da ma muna cikin shirye domin sun ma ce za su zada mu da kamfanoni da kuma ita gwamnati kanta inda za a ganin mun samu wato hazaka na ainihin noman mu kuma daga nan bisani sai mu dawo mu koya ma sauran mutane da ke manomi a yankinmu nan saboda haka alamarin ne wanda yake gaskiya fa'idanta ba kaɗan ba ne saboda haka muna matukar godiya sosai a kan zancen nan da ta zo mana kuma a kuka da muke da shi a nan shine su yi kokari su sada mu da ita gwamnati domin wani lokaci talabijin zo ma daga gurin gwamnati ba ta kai ga ainihin manoman so idan ta kasance ainihin manomi sun samu ɗauki da gwamnati suke yi a kan noma gaskiya za samu bunkasa abinci da kuma yinan walwala da yake zai kasance alamari ne wanda zai zo ya zama to tarihi saboda haka ko da ke kalubale da ke akwai shine wato irin rashin tsaro din nan ke damun mutane a kan alamarin noma abu ne daidai da yake gwamnati ko da ke gwamnatin Niger dai ita gwamnan mu ita yana kokari kan a gan an samu wato zama lafiya a nan domin idan akwai zama lafiya manomi za su haɓaka da aikin nomansu ma za a samu wato ci gaba sosai ba kaɗan ba ne kuma in Allah ya da rashin abinci da ke a daba ƙasa zai zamanto abin tarihi in Allah ya da. Hajiya Hulara Sadiq kuwa wadda ita ce jami'a daga hukumar Niger River Basin a jihar Niger ta shawarci manoma da su kasance a duk inda suke cikin kungiya domin ta nan ne kadai za su iya cin gajiyar duk wani shiri na rance ko tallafi da za a samar ga manoma a ko da yaushe. Gaskiya dai abu dai mataki na farko da zan gaya wa manoma abin da na gano shine su haɗa kansu cikin kungiya su haɗa associations farmers associations ko cooperative domin duk wani taimako da tallafi da ake so a kawo sai ta cooperative mutum shi kaɗai ba za a bi shi gida ko ya je a saurare shi ba kuma a gaskiya kamar fida kadin nan kungiya ne da aka haɗa program ne da aka haɗa musamman saboda a taimaka wa mutane amma fa sai ta cooperative su wanda ma ba su da cooperative shawara dai shine su tafi yanzu su hada cooperative din su suka hada cooperative suka yi due registration ta hanyar state abin ya da dan wahala kuma kawo kawo dai due a cikin a tsakanin juna yana da wahala amma sai an daure don ku aka daure za a samu amfani Ko na na san su da yawa matsalan da ake samu komai da suke yi suna bin shi a siyasance amma shi yasa ni ce manoma su yi cooperative kamar mu abin da yake gudana yanzu ba siyasa ciki zahiri ne uh, domin wanda suke sponsoring wannan abun daga a karkashin ministry of water resources uh, so idan mutum yana da dama ya samu access to za a iya sauraron ku kuma za a taimake ku ba wani bin ma grant ne za a baku ba wai loan ba ma to kaga gaskiya mutanen mu su tashi hatsi mun fara mu'amala da akasarin manoma da ke nan tun a watan july to sai muka lura lalle lalle fa sun samu ci gaba kuma suna farin ciki da abin da aka kawo musu ci gaban da aka kawo musu to shi yasa aka ce to bari a nemi hanya yadda daga gare su za a faɗaɗa technologies abin da ya kawo wannan program nan uh, yanke aikinmu su ana so a da program din ne yadda sauran manoma ba ma manoma ba har mata a gida za su amfani a gaba kaɗan nan musamman abin da yake faruwa da yanayi yanzu shi sa aka ce to a bitter river basins a kai ga manoma su ji ah, impact kuma su samu amfanin saboda ana tunanin duk abin da ake ciki climate change ya fi ah, eh, shafan talaka kuma mafi yawanci masu noma talakawa ne to gaskiya ana samun asara a 'yan kwanakin nan zaka ga ana expecting ruwa a march april to sai ah, ruwa ba zai zauna ba har may to shi yasa ake so a kawo musu technologies wato tsari wadda at least za su iya samun amfani kuma in suka yi amfani da tsarori da aka kawo musu to amfanin zai ninka abin da ma da suke samu a kankanin lokaci. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin sashen Hausa na Radio France International, musamman Ismail Karatu Abdullahi, wakilinmu daga jihar Nejan Najeriya, da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisa